يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما يحكى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah cikin ikonsa yau muna ranar biyu ga watan hudu watan rabi'u thani a jerin watannin hijira shekara ta 435 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga bakka zuwa Madina wacce ta yi daidai da ranar biyu ga watan biyu shekara ta 2014 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatun na littafin akhlaqul mustafa sallallahu alaihi wasallam na abdullahi bin muhammad bin fodi allah ji kansa da rahma muna nan a shafi na bakwai wanda muka kare shi a satin da ya wuce yau kuma za mu shiga shafi na takwas mala yake cewa wa yanamu awwalal layl manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana bacci a farkon dare wa yaqumu nisfahu kuma yana tashi a rabinsa yayi tsayawar dare hina yasihu diku a daidai lokacin da zakara ke cara awwalan karo na farko wa kana yuhayyi'u at-taharata was-siwak kuma manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya kasance yana tanadar ruwan alwalarsa da kuma aswakin da zai amfani da shi idan ya tashi la yakilu zalika ila khadimi baya mika al'amarin tanada masa ruwan alwala ko aswaki zuwa ga mai masa ɗawainiya da hidima illa li darura sai dai idan buƙatar haka ta kama sai da larurar buƙatar wani ya zo da ruwan a matsayin mai masa hidima maimakon shi ya nema ko kuma ya tanada wani ya da masa sai bukata ta sa haka ma'ana ba koyaushe haka take faruwa ba to ta ce gabar da za mu karatu a kanta kamar yadda mala yake cewa waya namu awwalan lai ya tabbata a hadisi na Anas Allah yarda da shi yake cewa haƙiƙa wasu jama'a sun zo gidan annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi daga cikin sahabbai sai suka tambayi matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam game da aikin da manzo yake aikatawa na ibada wanda ba kowa zai iya sani ba sai su a matsayin su na matansa saboda idan aiki ya zama ya shafi cikin dare lokacin da kowa yake hutawa yake cikin gidansa tare da iyalansa to daga shi sai su suke sanin mai suke yi aka tambaye manzo game da aka tambaye kai matan manzo game da aikin manzo cikin dare sai wata daga cikin matan take gaya wa su wato ainihin sabon da suka tambaya ai manzo sallallahu alaihi wasallam yana kwanta ya bacci yakan tashi yayi sallah yakan biya bukatar iyalinsa abin da ya shafi kuma wato ainihin wayewar gari wata rana ya azumi wata rana ya bari bai yi ba haka da aka ga musu to shine sai wani daga cikin su yake cewa aikon haka ne ni na gaba ni ba cin nama ba kawai gudun duniya za a magana a shanta ke bata taso ba nama daina cin nama wanda daga cikin su kuma yake cewa aiko ni ba ni ba baccin dare in har manzo yana tashi ya sallah cikin dare ya dau lokaci mai tsaho duda yana ɗan yin bacci to an yi bacci bai kama ni ba so da haka ne ba zan bacci ba sura da sai wannan bayanin da suke faɗa ya isa kunnan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya dawo aka gaya masa wasu fa daga sahabbai sun zo sun tambaya yaya aikace aikacen ka cikin iyalanka yake ko yaya me kake yi cikin iyalanka an gaya musu amma suna ga wannan abin a kai manzo ne sun ɗauki abin kaɗan amma ga abin da su suka ce wannan ya ce shi azumi ba kama hannun yaro a wannan ba cin nama wannan ya ce ba shi ba bacci to shi shine manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo ya samu sahabbai yi godiya ga Allah ya yi kirari da yabo gare shi sannan sai yake cewa me ya samu wasu mutane da suke cewa kaza da kaza ma'ana masu cewa wani ba zai ci nama ba wani ba zai kwanta bacci ba wani ba zai kaza ba wani ba zai kaza ba sai ce to ni dai manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama, usalli wa anam ina yin sallah a cikin dare don gana da na, kuma ina yin bacci ina da lokacin bacci ina da lokacin ganawa da mahalicci wa asumu wa afiru idan kuma wayewar gari ta yi lokacin yini to na kan yi azumi a wasu ranaku in kuma ci in sha a wasu ranakun ban yi azumin ba da ba na farilla bane na sa kai ne da neman kusanci zuwa ga Allah yace kuma ina auren mata in biya musu bukatar su su samu biyan bukatar su da gare ni kamar zan samu da gare su sai ya nuna cewar yakan amfani da dare ya yi sallah ina amfani da dare ya yi bacci ina amfani da dare ya biya bukatar iyalansa sai ce to duk wanda yake kyamar tsarin da nake akai ba ni ba shi ji manzo sallallahu alaihi wasallam to a wannan hadisin da aka ce manzo ina yin bacci hadisin imam al-bukhari da muslim suka rawace shi yana bacci ina sallah ina biyan bukatar iyalinsa to zaka so ka san a wani lokacin yake bacci a wani lokacin yake sallarsa a wani lokacin yake kula iyalinsa ko kaga an bada shi a dunkule to malam shi nan farkon gaba sai ce wa namu awwalan laili yana baccin a farkon dare ne wa qumu nisfahu itashi dan tsayawa a gaban ubangijinsa a lokacin da dare ya raba hina yasihu tiku awwalan lokacin da zakara yake cara a karan farko ashe carar zakara ma ba iri ɗaya bace ko da in baka sani ba yanzu ga mala ya gaya maka mai ma kuna da zakara amma baka ankara da wannan to wannan gabar da mala ya fara da ita abin da zai fito da ita karara fili hadisin da aka karbo daga al-aswad dan yazid Allah ya yarda da shi yake cewa na tambayi Aisha matar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. game da sallar manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi billaili a cikin dare faƙalat sai ta ce kana ya namu awwalan laili in ji aisha annabi muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana yin bacci a farkon dare kaga irin kalmar da malam ya faɗa ita ce dai cewar da i wa ya namu awwalan laili ita kuma take cewa kana a awwalal layl annabi Muhammad ya kasance na yin sallah a farkon ina kai bacci a farkon dare tun ya yaqumu sannan sai ya tashi cikin daren domin wato tsayuwa a gaban ubangijinsa i sallah i kusance shi i samu wato anin kayya da lada fa’iza kana min sahari idan wato lokacin yin sahur yayi dare ya taho karewa asuba ta tunkaro shi ake cewa sahar wa bil ashari hum yastaghfirun aw tara sai i cika she sallarsa ta tsayawar dare da i da yin wutiri thumma ata firasha sannan sai kuma dawowa kan shimfidarsa fa idza kana lahu hajatu idan a wani lokaci na da bukatar biyan bukatar sha'awa da iyali alamma bi ahali sai ya fuskanci iyalinsa ya biya bukatar ta sha'awa a dan wannan abin da ya rage na yan wato ainihin mintuna ko ɗan lokaci fa idza sami al adhana idan ya ji kiran sallah kuma na za a yi asuba wasa ba sai ya zabura ya miƙe fa in kana junuban in a wani lokacin yana da junaba ya kula iyalinsa afada alaihi alma sai je ya watsa ruwa ma'ana ya je wankan janaba wa illa idan kuma baya da janaba a tare da shi wannan tashin da zai kawai tawadda'a sai je alwala wa kharaja ila sala ya fita sallah to kun ga wannan hadisin na Aisha ya fito mana da yadda abin yake shi ma cewar farkon dare yake fara bacci lokacin da dama gari akwai masu yan kayya kayya wanda suke yan abubuwan su basu kurga sun kwanta ba to shi a da wuri ike shi yasa ma kamar da ya tabbata hadisi cewar manzo na kyamatar hira bayan sallar isha to da ka an fi so da kayi sallah in ma da wani abu zaka yi wanda bai kai ya ka ba ya zama a gida ne da iyalinka in hirce da iyali za su samu lada to in kuma a'a kai kaɗai kake ɗan ɗauki wani abu za ka duba na abin da ya shafi qur'ani ko wani azkar da zaka yi ko kuma wani littafi na addini abin da ya shafi hadisi da makamantansu in ka ji bacci kwanta sai ka samu wadataccen bacci har ka iya samun tashi a tsakiyar dare ko kuma kusan ƙarshen dare to haka manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake to wannan hadisin da muka ji imam bukhari imam muslim imam turmizi da wasu sun rawace shi suraka sai ka nuna mana yadda ya kamata ka yi amfani da daranka wajen karkasa shi gurin yin ibada saboda haka a baiwa jiki kasansa a baiwa mahalicci rabansa a baiwa kuma iyalai kasansu inda iyali to wannan shine salon da yake mafifici ka samu haƙƙinka na gangar jiki hutun da kai kai bacci ka da ika domin ka bauta masa ya samu kasansa na wato kusantarsa sannan kuma wanda zama ya haɗa ku da shi abokin zamantakewar yau da kullum ya samu haƙƙin sai zaman to yi aikin da manzo yake cewa wa a'ti kulli zai haƙƙin haƙƙa ka wa duk wani mai haƙƙi haƙƙin Allah ya samu nasa wani abokin zama ya samu nasa kai ma gangan jikinka ta samu nata to wannan shine salon da yafi dacewa ga mai son amfani da dare dan ibada ko kuma dan bacci kada mutum ishan take gaba ɗaya daren sa ya zama na bacci ne tun daga farko har ƙarshe kada kuma ya ce shi ibada zai tun daga farko har ƙarshe kada kuma ya zama kawai harkarsa kawai magana ce ta iyali an bar wato daren kawai dan iyali a hira a ɗau lokaci mai tsaho a kwanta a mori bacci ba ta da an ibada ba ta da kuma an bacci shi ma bacci in hira ta hira sai ka tara abin za a samu bai ta kara kara ba shi gari ya waye kuma kana cikin damuwar rashin bacci baka iya aiwatar da wasu abubuwa ba ga kuma abubuwa na nauye-nauye akan ka kasa sauke saboda kasala da rashin kwarin jikin rashin baccin da kai to wannan shine abin da wato ainihin wannan gabar take gaya mana malam sai ya ci gaba da cewa hina ya sihu teku awwalan lokacin da wato anin zakara ike tara farko to wannan na daga cikin baiwa da Allah subhanahu wata'ala i ga wato wannan tsuntsu zakara ya tabbata a hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kun ji kukan zakaru ku yi addu'a domin mala'iku suka gani a lokacin da zakara yi kuka idan kai addu'a tana daga cikin lokutan da ake amsa addu'a idan kuma kuka ji kukan jaki ko na kare ku nemi tsarin Allah daga shedan shedanu suka gani su shedanu suka fi wato ainihin ba da sainin da alama idan sun gani wancan kuma idan ya ga mala'iku ke sainin da alamarsu to wannan daga cikin amfanin aje zakara a gida ya sanar da kai ga wasu mala'iku ka roki Allah amsa maka addu'a kuma bukata a cinye shi ta taso a ci ko eh, riba biyu ke da eh, ya kare ka a addinance kuma ka kare shi a duniyance kare ka a lahira kare ka a duniya tona na daga cikin alamomi da ake sanin dare ya taho karewa ko yana farko farko kukan zakaru in dai ba zakara na da wata matsala ta rashin lafiya ba inda duk aka ce dare ya farko farkonsa ba za ka ji cararsa sai dai in wani abu ya je inda yake bacci to ka iya jin hayaniyarsa a lokaci saboda ya ji saban wani abu amma zai kwanta har sai wato ainihin daren ya nisa lokacin da ya taho wato ainihin an bar wato kaso na farko an shiga na biyu to zai iya maka cara a wannan lokaci wanda cararsu kuma ta karshe da suke na asuba ta yi ina daga cikin alawun da ko a da su ne agogo da ake gane sanin shigar lokacin sallah imma kai amfani da canzawa iska wanda akwai iska da ake cewa nasimu sabah iskar sallar iskar lokacin sallar asuba akwai kuma shi kukan zakara akwai kuma yanayi na abin da ya shafi hasken shiyar wato ainihin alƙibla bangaren wato gabas da munan saboda abin da ya shafi wata cewar asuba ta yi alfajir ya keto to duk da irin waɗannan abubuwan da magabata suke tattarawa su tantance lokacin da ya kamata a yi sallah wanda yanzu duk waɗannan ba ma amfani da su sai karanci kaga wanda in ba ƙauyuka ba da suke da zakarin kuma suke amfani da su din zaga agogon dama ba kowa ma yake da shi wani gurin ma an kai magana a wannan waya ba ba service ba waye ba babu ma kayan cajin waya ta sai sai sati bai caji ba ta ma ta ɗauke to wannan su ne suke amfani da su su san lokacin sallah da ya kamata su tashi su gana da ubangijinsu tuna daga cikin baiwar da Allah yi wannan shine agogo gangariya daga Allah harkar zakara harkar iska da take sauya a lokacin asuba da abin da ya shafi hudu wa alfijir to duk waɗannan abubuwan ina daga cikin abubuwa da Allah ya samar a ban ƙasa waɗanda ya kamata bawa ya tsaya ila akari da su dan karuwa da abin da ke cikinsu da amfanarsu wanda galibi irin wannan ta kaura gare mu galibi an raja'a akan harkar kalanda ko akan agogo duk da shi ma yana latti shi ma kuma mai kalanda zai iya gama da ya iya kuskurewa tunda duk ijtihadi amma wannan abin da ya shafi fito da alfijir tsarin Allah ne harka abin da ya shafi sa zakara icara tsarin sani an fahimta ko sauyawar iska daga lokacin da yake cikin dare da kuma asuba ta fara tsarin ubangiji to na shine ya fi tabbas da garanti haka duk sanyin da ake yi idan iskar asuba ta sai kaji ta fi kowace sanyi duk zafin da ake yi da rashin wato iska idan asuba ta karo sai kaji iska ta sauya in ganye ba kada za ga fara kada shawar asuba ta tana yi ko za ga kuma fil fil fil fil sosai to a lokacin shaidan kuma yake ribatar jijjiga wanda zai ci gaba da bacci don ka tashi a asuba eh ko kuma ya sa ka ka lullaba inda kafa ta leko ka sake mai da dan yatsan ka ciki saboda lokacin sanyi ne ka ci gaba da bacci to wannan abin da malai ya kare mu da shi lokacin da zakara yake carar ta farko to shi ma wani abu ne da ya kamata mu mai da hankali akan abubuwan da Allah ya halitta suke zaune tare da mu muke zaune tare da su mu rika karuwa da abin da ke tare da suna alkhairi in ya cara kasancewar mala'ika ya gani kai addu'a in ya cara kasancewar eh wannan cara ta asuba ta karato ce ko kuma ta asuba ta yi ce duk karka gane wannan tunda ko su kansu a irin kukan da suke da bambanci daga wani kukan zuwa wani kukan in ya ga matarsa kaza ya wato anin kirata ya ga wani abin a ci da ake cewa zakara mai neman suna ba da kwaya ka ci tsakuwa in ya ɗauko abin ya ko tana zuwa sai ya saka in ta ɗauka shi kenan bukata ta biya ana morata to ita ma kamata ta mora ana gane ko to ka fahimci wannan yadda Allah ya kimsa musu wannan cewar kuma idan tana kiran ƴaƴanta da yadda take idan wato tana kirkira da yadda take idan kuma tattara take ba kirkira ba da yadda take eh ko zaka gane sai ka samu mai sai da kaza ka bayani <laughs> to duk irin waɗannan ka ƙaru da abin da ke ciki in sun ga shahu ya nufo ‘ya'yansu yadda suke daban ko duka kowane da bambanci to duk amfanin wannan Allah yana faɗa cewar akwai izina a tare da su akwai ilimi akwai abin da za a ƙar da shi eh. Allah zina ya kuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh har ka tunani akan halittun da Allah ya sama da ƙasa wa kana yuhayyi'u at-taharata was-siwak kuma wato anihin annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana tanada ruwan da zai amfani da shi domin alwala was da aswakin da zai amfani da shi domin goge baki in ya tashi kafin ganawa da mahalicci cikin dare yace wala yakilu zalika ila khadimihi baya jingina wannan aikin zuwa ga mai masa hidima mai ɗawainiya da shi illa li daruratin sai dai idan wata larura ta kama to game da wannan akwai hadisi da aka karbo daga sahaban annabi abdullahi dan abbas Allah ya yarda da su shi da mahaifinsa annahu bata inda maimuna kamar da yake cikin hadisi cewar abdullahi dan abbas ya kwana a gurin yar uwar babarsa maimuna matar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai na kwanta a gefen faɗin matashi manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi shi ma kwanta a ɓangaren tsawonsa idan ka sa matashi haka ta ɓangaren faɗinsa haka da haka ta nan shi ya kwanta ta bangaren tsawonsa kuma ta nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwanta sau da haka matashi guda suka yi tarayya a kai kai suna nan fulan guda goma sha da naka da na bako da na uwar gida da na yara da waye to shi ga shi manzon Allah shi ne matashin shi ne in an yi wanda izo dan cikin gida a shi yake kwanciya shi ma ya kwanta a kai yace fanama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ya bacci hatta idan ta al-layl har sai da ya ga dare ya raba aw qablahu bi qalil ko kafin ya raba dan lokaci kadan aw ba'dahu bi qalil ko kuma bayan ya raba dan lokaci kadan ba agogo ko da zai gane daren ya raba ya dora da kadan ne ko ya kusa ya raba da kaɗan ne ko ku ya rabu daidai a tsakiya ya ce to dai a wani tsakanin sai manzo a wani lokacin fasta ya ƙaza sai wato ainihin ifarka fasta ya ƙaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da mace Allah su tabbata a gare shi ya farka fa ja'ala yamsahu an-nawma an wajhi sai rika wato anin goggoge idansa na wanda ya tashi daga bacci dan ya watsake ashe goge ido na mai bacci bayan ya farka da dan watsake ina da asali manzo ma yana yi sallallahu alaihi wasallam shi da dama ya ce baccin su iya irin baya kaiwa ga zuci sabanin irin namu kamar da muka asatin da ya gabata mu mun kwanta duka muke kwanci zuci da ido da gangar jiki to amma su annabawa iya idan ne ke bacci amma zuciyar tana tare da mahalicci wa qara'a ashar al-ayat al min surati ali imran sai ya karanto ayoyi goma na ƙarshen suratu ali imran manzo ya kama karanto su ashe an tashi cikin dare daga bacci bayan matsitsike bacci an watsake ana ma karanta waɗannan ayoyi goma na wato ainihin ƙarshen suratu ali imran shi mana daga cikin koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallam ya zama daga farkawarka cikin dare abin da ka fara yi karanta ambatan Allah da zikirin da ya fi kowanne girma da daraja shine alkur'ani tun makama ila shannin sannan sai manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya tashi ya tafi wajen wata tsohuwar salka muallak wacce take a rataye fata wadda minha sai ɗauko ta ya alula da ruwan cikinta fa ahsana alwudu'a ya kuma kyautata alula tun makama yusalli sannan sai ya tashi ya kama sallah to kaga yadda za ka san ranar sahabbai da matsayinsu da kima su daraja su da suke kaddara manzo sallallahu alaihi wasallam a tashi tsakiyar dare za a gana da Allah za a fuskanci ubangiji kai ma ka tashi kana karatun wanda ya tashi din nan yaya yake yaya ɗauko abin da zai alwala yaya da ya farka i ya goge bacci bai goge bacci bai ya karanta wasu ayoyi duka shi. to wanda ya bi maka wannan kwaf kwaf kwaf na addini izo maka da shi har ka samu kake yi yanzu wa ya kamata ka godewa ka kaddara kamar ta ba irin waɗannan babu a ta dalilin su don maka samu wannan alkhairi saboda haka yi alwala ya kyauta alwala ya tashi yana sallah saboda haka idan muka kalli wannan hadisin ya fito mana da malam bayanin da yake yi cewar manzo sallallahu alaihi wasallam yana tashi a rabin dare ko tunda ya ce ya tashi daidai rabin dare ko kafinsa da kaɗan ko bayansa da kaɗan ko kuma daidai rabin wannan kalmar ta fito sannan da yake cewa yana tana da ruwan alwalarsa an ce sai bayan ya mutsike bacci ya ɗan karanta ayoyin nan da ya karanta sai ya tafi gurin salkar da take rataye mai ɗauke da ruwan alwala ya ɗauko ta ya alwala da ita ashe ya tanadi ruwansa tun kafin ya tashi ko ya bacci a rabi ya gada da mahalicci a sauran rabin da kuma baiwa masu haƙƙi su cikin iyalansa to kai abin mamaki da baka samu shaidar an gafarta ma abin da ya gabata ba da abin da zai zo na laifi nan gaba duk za a kama ka da kowanne da wanda ya wuce da wanda sai nan gaba zai zo to amma ka kwanta tun farkon dare har ƙarshe kake baccin ka ka gana akwai akwai rashin azanci akwai rashin dabara akwai lusaranci su da ka ga abin da za ka yi a jikanka a yabe ma laifinka ba kai ba ka shanta ke kana ta bacci to ya kamata ka rika ware wani lokacin za ka rika abin da za a gafarta maka abin da ya gabata da wanda zai so kamar da ya tabbata a hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan wato Allah ya tashi kiyamarsa farko abin da za a fara bincika game da aikin bawa sallarsa idan aka samu sallarsa ta yi kyau to sauran ayyukan ma sai ubangiji ce da mala'iku ba sai kun duba ba tunda sallar ta kyau kawai a wuce da shi ya sha Allah ka sa mu sha annabi ya ce idan ku aka duba sallah aka tarar da ɗan gibi amma dai an yi iya bakin ƙoƙari kuma an kwatanta sai ubangiji ce ku duba wa bawa na inda wasu fili da i a ɗauko a cike mai gibin to sai aka lalaba ba ka tashi kaga da me za a cike ba ko aka ga samu matsala baka ni zaren ɗinkin yagar da zaka samu ba saboda haka ya kamata mu ribaci irin wannan dama mu rika tashi muna yin abin da zai zama mana ɗinkin baraka da zamu iya samu a gaban mahaliccin mu to da haka sai manzo ya to sai a tattara abin da aka samu na nabil fil da na azumin da na na na wato sallar sai a ce to ku cike wancan gibin da aka samu sannan sai a ce a wuce da babu idan ko babu to kaga ba abin da za a ciki kuma ya tabbata a hadisin manzo yake cewa idan aka samu sallar mutum ba ta yi ba sai ubangiji ce ba sai kun duba sauran ba su ma ba za su yi ba to shi ne manzo yake cewa anan bawa ya taɓe yayi asa Allah ka tsare mu so da haka to wannan kintatawa ka raba daren gwargwadon yadda jiki zai huta ka kuma tashi ka gana da mahalicci inda iyali su ma samu haƙƙin su to wannan shine abin da ya kamace sannan kuma abin da ya shafi lura da kula da abin da ya shafi tsaftar baki dangane da asuwaki lokacin gana da mahalicci abu ne mai tushe da asali idan tsakaninka da ma 'yan uwanka wanda kuke zaune tare abokan zama ba ka so a ji wani hamami ko wari daga bakinka to ina ga kuma mahaliccinka da za ka gana da shi ya kamata ka je ka gana da shi a cikin siffar da tafi kowace to shine yasa manzo ya ta cikin daren ike wannan aswakin sannan kuma yi wato ana ita sallar kuma kamar da ya faɗa wani hadisin ba dan kada ya matsanta wa al'ummar sa ba to da ya umarce su da yin asuwa kiyayen kowace sallah kaga wannan hadisi sai ka ce ashe kowace sallah ba sai ta farilla ba har ta nafila ma haka manzo yake to da to kai ma haka ya kamata a ce ka dauki wannan sallah in ka tashi da wannan yanayin yambaccin da wannan yanayin wato anin hamamin to ka tsaftace dan karatun kana na alqur'ani ya fita daga baki mai tsafta dan wato kalmomin ubangijin ka su fita a baki wanda yake babu wani abu na wari ko hamami a cikinsa so da sai ka gana da mahaliccinka cikin mafi kyawun sifa cikin mafi kyan ka ba to da yana daga cikin abin da ya sa manzo yake haka kuma amfanin yin mu ma mu kwaikwaya shi sa mala ya tarkace mana irin waɗannan salo wato arin tattara su auna littafi Allah shi ma ya saka masa da alkhairi to sanan wannan yake nuna cewa babu laifi a shari'ance dan ka sama wa kanka wani mai taimaka maka da kama maka a wasu aikace aikace na yau da kullum larurar wani ya shigo cikin agajin zaman ta kewa ka da kullum aiki ne maka yawa ka samu mai kama maka wannan yana da asali a shirya tun daga cewar sai dai wato mai masa hidima wani lokaci larura takan iya sa ita da masa ruwan da zai amfani da shi don tsarki amma in ba haka ba shi ke tan da kayansu to idan buƙatar larurar ka samar da wanda zai taimaka maka mai hidima ta taso kai baka laifi ba za a cewa ne jin kai ne da shi ya ɗauki kansa wani abu ya samar da wasu masu kama masa aiki kaza eh in kana dama kai babu laifi ba ka da dama ne ka ce kuma sai ka yi ka ɗauko su ka ajiye haƙƙin su ya ki fitowa na an abin za ka ba su na ihsani a matsayin kama maka da suke to nan ne matsala tunda mu yanzu khadiman ba na bawa bane ba kuma na wanda ya ba da kansa tsakani da Allah zai yi bane irin na su Anas bin Malik su da ka su suna ne tsakani da Allah ba wani abu za a biya su to in naka wanda ka san kai masa albashi ne a wata ko baka da ikon biya to ka kafara sai ko ibiyo gettai eh kwarai kuwa kana ganin sa ba kowa ba kuma yana da haƙƙi akan shine maka kallon uh, wato rogo jama'a sune ne maka kallon nama da kitse tare gaba ta ai alajuwa ne wannan yaron sa ne ma shi ko da ganin alajuwa ne ai shirme ne ko ne haƙƙina na wata kaza bai bani ba ko ba haka ba to wannan sai zama kibar ka ta zube darajar ka ta su da in ba wannan to yayi daidai in ka samu wanda zai kama maka da za maka na wani abu ba za a ce kana da girman kai ko jin kai ko na wannan ba kuma kai in ka tashi kana da shi din ka kaddara shi domin wannan ne yake kawo mana matsala yanzu ka wanda yake taimaka maka a rayuwance harkar abin da ya shafi kula da kofar eh, gidanka a share harka abin da ya shafi yan kayan wanki ya taru a bashi yi harka abin da ya shafi in an zo ana sallama tabbatar waye sanar amma sai ka kuma ana wasarere da shi in tsautsayi ya sa wasu bata gari suka zo kafin su isa gare ka sai sun far masa ko an kama shi an ɗaure ko an illata to kaga a shi shi ya sai da rayuwarsa saboda taka ya yadda ya fara fuskantar ba daɗi saboda kai ya wahalta maka to <laughs> to saboda haka wannan kaga sai zamanto an waye gari wato shi da ya sai da rayuwarsa saboda kai ya ɗauke ka da ima ta bai kai ta wani matsayi ba a kan taka to ya kamata kai ma ka kaddara shi kamar da sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam haka suke wa su da bayi da suke tare da su sukan wato ainihin sama musu suturar da suka sa irin ta suke masu irin abincin da suka ci irin su suke basu amma mu sai ga an samu garau garau an hada mai gadi da mai kula da harkar gida da shi kai kuma naka an ka gani tun ma ba a kai ga baki ba zai baka sha'awa a tuna da kyau abin da ka ci su ci abin da ka sa su sa to fa ba wanda zai taba ka a zauna lafiya da su ba kuma wanda zai wato aibata ka su saurara masu so da su ga naune ba jiyau ba ne to amma sai ga na kusa da kai kuma shi ke kuka da kai to wani shine matsala Allah ya sa mu dace to wannan dai shine a dan takaice abin da ya shafi karatun mu abin da muka dace Allah ba mu ladan su wanda aka cika da kuskure ko tuban harshe Allah ya ah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala hubat. wanda ya rubuto tambaya yake cewa yaushe ne ya kamata magada su fara magana game da yi musu rabon gado bayan rasuwar mamaci domin sau da yawa duk wanda ya fara yin magana sai saura su ce bai damu da rasuwar wanda ya rasu ba ya abin yake to a tsari na korwa addinin musulunci yayin da aka ce mamaci ya rasu abin da ya mallaka ya tashi daga zama nasa ya zama na magadansa saboda girman al'amarin gado a gurin Allah shi ya raba ba. yi bayaninsa filla-filla a cikin ayon alkur'ani sai 'yan gurare tsiraru cikon bayanin sai zo daga suna ta manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi bayaninsa filla-filla ya fayyace don a isar da haƙƙi zuwa ga masu haƙƙi mafi dacewa yayin da aka ce mamaci ya rasu babu ko shakka irin ranar da ya mutu daga nan har zuwa a kwana biyu uku za ka tara ana cikin jimamin rasa shi za ka tara irin wani lokaci idanuwa har a irin wannan kwanakin wasu idanun suna nan da ja kuma da inda ya ɗan keɓe ko abin ya faɗo masa za ga hawa yana zuba tun an yi jinkirin abin da ya kai irin su sati duk ba matsala ba amma turawa shekara shekaru ko watanni barkatai bayan rayukan namu ba a hannunmu suke ba wani ma daga cikin magadan nan zai iya bin bayansa kuma haƙƙinsa sai zama kuma cewar bayan an yi rabon haƙƙin wancan za kuma zo a rabon wannan haƙƙin kaga abin ya ƙara sarƙaƙƙiya da faɗi to kamatuwa a ce in so samu ne in suka iya daurewa ma bayan rasuwarsa daidai da kwana uku suka raba a shari'ance yaro. ya yi daidai ba magana a ce ba su damu da mutuwarsa ba ya dai mutu ai ba dawowa zai ba dan ba a raba saboda haka shi abin da yake bukata a gurin ku yake kishirwa addu'a ku Allah ka ji kanwa ne ka gafarta masa ka haska kabarinsa ka yalwata shi ka kansa sashi ka yi kaza ka yi kaza to wannan ya ci gaba da samu daga gare ka amma abin da ya mallaka amfanin isar da shi ga mai shi don kada wani abu ya zo ya faru da zai iya lalata wannan abin a ga cewar eh ana sana aka bari ilalace an mana asararsa mun yi asarar wani mun yi asarar abin da ya bari domin za ka tara wani sutura ce ganin cewar shi mai sawar baya nan mai amfani da ita baya nan tana damfara a guri guda sai a rashin sa a haɓɓira ya je ya ƙula idan daga ilalata ita bata mora ba da ta rasu ko shi bai mora ba da ya rasu su da aka barwa ba su mora ba to gudun irin wannan in kuma wani abin wanda zai iya lalacewa na amfani sai ga har ya lalace ba a more shi su ma kayan wasu zaga inda dandan shi lokacin damuna ne sai a waye garin an daga sutura ana makawa don a bare sai ka tara ta dare saboda dan shi ya lalata ta to duk don kaucewa irin wannan to kamata a ce an raba an ba kuwa nasu abinda kawai yake iya jawo jinkiri a raban gado a samu cikin magada akwai karami wanda yake ciki a ce uba ya rasu amma ya bar ɗaya daga cikin matarsa ko kuma matarsa ita kaɗai ce da ciki to ya za a san na cikin nan nasa ka san nawa ne an fahimta ko ce a to a yanzu ana sakanin a iya sakanin ne ba da ba daidai ba tunda cikin nan ya tura a yi haƙuri zuwa Allah ya sauke ta in ya zo da rai yi kuka zai ci gado in bai zo da rai ba dama ba ba gado kaga sai ya zo za ku sani ina cikin wanda za a ba ko bai ciki kuma da ya tashi zuwa in yan biyu ne kaga rabon gadon ba ɗaya ke da ɗan ɗaya ba in mace ce rabon gadon ba ɗaya ke da namiji ba to wannan shine yake sa a samu jinkiri sai kuma in abin da za a raba ba duka bane a hannu akwai wanda suke hannun jama'a za a bi aka ga cewar a dan saurara a bitin da sun amsa cewar ga lokacin za su bar ko kuma yadda aka yi gasan da abin zai shigo don kowa ya samu da kauri tunkara abin zai tunkara ko kuma dan rabon ya zo da sauki mai kuwa ce an yi wani za a sake dawa a yi wani an fahimta to irin wannan ya iya sa a samu jinkiri amma in dai ba irin waɗannan matsalolin to a yi akan kari shi ya fi sati sati biyu a kwana goma in sun iya kwana uku ma babu laifi a shirya bai saba da shari'a ba sannan in wanda ya shafi na ciki ne aka ga cewa tun an ce a tsaya a haihu akwai suwa da suna cikin matsala ko wani shi ba ma'ana yake da zama ba tafiya ce dama rasuwar ta sa shi idawo kuma kan ya zo ikan ɗau lokaci kuma yana cikin masu haƙƙin to shi ya tafi nasa rabon ma bai san yadda za ta kaya ba to irin wannan ko kuma a'a ga wasu ana so wato a fito da su daga wani ƙangi shi ina da bashi ana maganan ma za a je a ajiye shi ba sa ranar fitowarsa ba kuma ga dama ta samu ta aka bashi gadon zai iya fita daga wannan matsalar to irin wannan ya iya sa an fuskanci wata larura kakkarfa duk da ana da cikin can sai ce to ku yadda cikin nan yan biyu ne kuma maza karanci ne haka ta faru kuma dama mai haihuwar a haihuwar duk da ta yi ta rikai to amma mu ɗauka yanzu biyu ne kuma biyun maza wanda za su cika so mai yawa idan an ba wa kowa abin da aka bashi idan ta haihu namiji ɗaya ne to kuna da rabon namiji ɗaya da za su sake zuwa a raba mu an fahimta in kuma mace ce to kuna da rabon namiji da rabi da za su sake dawa a raba mu in ku aka yi sa'a yan biyu ne maza to mun yi rabon mu a daidai an fahimta to malamai duk sun yi wannan bayanin to sai abu wannan tsarin sai ga an fita daga matsala insha Allah ya samu dace kace me yace kamar idan mai haihuwa eh ta haihu misali kamar yaron namiji kafin a yi suna shi kuma yaron ya eh za ina cikin masu gado dama abin da ake nema idan da ya faɗo ya ce in ya to ya tabbata ya rayu na wani sakanni a duniya ya amsa sunan magaji daga cikin magadan wanda ya rasu ko a yi sunansa ko ka a yi sunansa in an tashi aka rabu za ce akwai na wani jaririn da iko ka aka ba shi sace to shi kuma waye masu gadansa sannan sai kuma a raba ga masu gadansa shi na a magana su rabu ai Allah ne ya raba me zai sa kawo da su raba abin da Allah ya zarta ai kamata ma su haɗu cewar akan araba eh wasu lokutan muka yi wani tunanin abin da yanzu ne muke tunanin abin da ke faruwa idan aka ce ga magada kake ga wayan an raba ko aka bashi nasa wani mai yiwa zai sa a gaba ya cinye kuma ya zo na dan yi wa dan uwansa cewa da Allah dan a gaza mu kaga halin da nake ciki ko wani abin da ya kama da haka to in kana ganin cewa ai in aka bari ba a raba ba to fa ina nan kullum a haƙe da kai cewa kai ka jawo masa wannan matsalar da yake ciki kai ka sa shi cikin wannan halin da yake ciki to wannan bacin rab da wannan yanayin ya fi muni akan a raba ya cinye nasa ya san da ya ci ko ba magana ya rika kallon ka da wannan kai ka jawo sannan wasu lokutan matsalar take faruwa in yanzu ku kun yadda iku iku kada a raba za mu fi tafi da al'amuranmu a haka a tare kada ya zama mun tsitsinka to ran da wani ya mutu a cikin ku kuma ina da mata ina da ƴaƴa to su kuma za su ce a ba su na babansu ita ma mata za ta ce a ba na mijinta to abin da kuke gudu zai zo ya faru a gabar da kuma za ku sha mamaki wanda da da ba wannan ba su shigo ba da ba a samu wannan matsalar ba to irin abin da ke faruwa ke tambayar ta biyu kuma yake cewa yaya rabe-raben dare yake ne tunda an maganar manzo yana bacci farkon dare i tashi tsakiyar dare i sallah i abin da ike to ma ya tsara da bawa take daga yaushe ne ake fara sanin farkon dare yaushe ne kuma karshen sannan sai a rarraba an fahimta ko tambayar da ike babu shakka tambaya ce mai ma'ana da muhimmanci to yadda ake sanin dare ya shiga a musulunci idan rana ta faɗi rana na faduwa awar da ake yin magarba yanzu karfe nawa take faduwa ake magarba to mu ce shida da rabi rana ta faɗi to dare ya fara yaushe alfijir ike ketowa biyar da wajen talatin da takwas ko to mu ɗauka da rabin shi ma dan lissafin ya ba mu yadda muke so mu ɗauka shi ma biyar da rabi nan shida da rabi ko can biyar da rabi to sai ka ɗauka daga shida da rabi in ka kai bakwai da rabi kana da awa ɗaya takwas da rabi tara da rabi goma da rabi sha ɗaya da rabi sha biyu da rabi ɗaya da rabi biyu da rabi uku da rabi hudu da rabi biyar da rabi ana da awa sha ɗaya sai ka ce to idan zan kasa awa sha ɗayan nan uku in ɗauki kashi ɗayan farko tunda mun ce zuwa bakwai da rabi ne awa ɗaya ko to ka fara cire ɗaya in ka kasa wannan sha ɗayan uku nawa nawa za ka sassamu uku uku ne da wani abu yawwa uku da rabi rabi za mu ce kenan ko misali za a samu kuma wasu 'yan mintuna to mu ce uku da rabi rabi ka gane ko so da to kaga idan ka ɗauki bakwai takwas tara ko bakwai da rabi takwas da rabi tara da rabi ko ka ce to ka ce goma saura kwata ka ɗauki kasan farko to daga nan kuma in ka kirga wata awa ukun da ɗan abin nan ka ɗauke kaso na biyu to kuma wancan shine na ƙarshe to da haka ake sanin cewa yanzu wato ɗaya bisa uku na farko ya ƙare na wato ainihin ɗaya bisa uku na biyu ya shiga ɗaya bisa uku na ƙarshe ya shiga ko ya ƙare da haka ake sani to za ka iya sanin a wace awace za ka tashi kai abin da za ka yi ko kuma kusantar ubangiji za ka yi na lafilfile da salo to haka ake in kuma so kake kasa shi hudu daga wannan abin da ka samu na awan nan ne za ka yi masa kasa ko nawa ma za ka kasa daga haka za ka kasa za ka iya kasa sama da uku ka ce to kai so kake kasa shi hudu ka ɗauki kashin ƙarshe so da kayan baccin bai wadata ba a ofis ana matsala da kai eh. idan mutum zai gane fitowar alfijir ya zai iya ganin shi misali da gidansa idan ya fito a dama na daɗin ma da ita suke gani ba microscope ya lokaci yanzu ma kuma microscope ake da shi koyi ya eh, shi ai manzo ya faɗa cewar wato shi ana da alfijir iri biyu as-sadiq da al-kadhib akwai mai alfijir na gaskiya akwai alfijir wanda akwai sunan da na hausawa suke gaya masa akwai wani suna da suke gaya masa na manta eh to an su wato shi na gasken gaba ɗaya ke mamaye wato sararin samaniya ɓangaren abin da ya shafi gabaci ɗin kamar mu da muke gabas kibla take gabas da mu to gabacin za ga ya dau haske kai ka ce yanzu misali gurin da yanzu ka ga yanzu da ake kunna fitila a titi in ka kalli bangaren da fitilun suke za ga ya bada wani haske ko to haka za ga wato bangaren alƙibla ko ba fitila a gurin area idan a ce alfijir ya keto za ga ya ɗauki wannan hasken daban da sauran sassan da kake gani gabas da yamma kudu da arewa gabas din sai ga tashi abin da kudinka da arewanka da yammanka wajen yanayin haskenta ta wato ainihin tsawonsa a haka amma idan ka ga ya yi kamar titi ya tafi ya sama to alfijir ɗin ƙarya ne shi ya zama wato kamar wani titin jirgi ne haka i sama hasken ya tafi iya haka amma in ka ga ya mamaye ta haka to na alfijir ɗin gaske haka manzo ya ce to wannan hasken za ka fahimta da shi yasa galibi wanda suke ƙauyuka da ba wannan fitilun kan titin ba ma nefar to cikin sauki suke gane mu kuma su abin ya haɗe ma dama can magama sanin sabu kuma an zuwa sa fitilar titi <laughs> eh. <laughs> bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wanda da za a tashi wanda mai kowa ne ya kashe ka shi ma zai iya cewa ga abin da ya rasa ya kashe shi tun da manzo ya faɗa kuma wahayi ne ba wani mahaluki da ya ce kawar da faruwa sai ya faru kuma da haka Allah yake tsaye da hujjarsa akan bayan wanda aka kashe ba da haƙƙi ba a fitar masa da haƙƙinsa a lahira wanda in kisa ba da haƙƙi ba a kama shi da laifin kisan da ba da haƙƙi ba za ka iya kawar da wannan kuma duk wata jarraba da Allah subhanahu ta'ala yake wa bayansa musulmi na rasa wani wanda yake da kakuri a addinin musulunci a yanzu da duniya ta taho karewa duk wanda za a rasa kowaye shi bai irin rasa su umar faruk da aka da Usmanu bin Affan da rasa Aliyu bin Abi Talib da aka umar su kansu aka yi da lauje a cikin zama in ya ci shi abincin da ya ci na fitowa ta gurin da aka soke shi wanda ya soke shi da aka yi kokarin kama shi kan a kama shi duk wanda ya tunkaro su ya fata tun da ya samu daga cikin ba mutum kaɗan ya samu sai da aka yi dabarar kifa masa abu aka turo da shi aka kama wanda ya kashe sayyidina ali shi ma haka waɗanda suka zo ma sai na Usman ma sai da aka kwanaki fito sallah ma ta farla an hana shi karshe aka haura gidansa aka kashe shi manzo ya faɗi cewa dan aljanna ne shi tun ina rani ya kuma ce ka yi haƙuri da abin da zai same ka bisa wata jarraba da Allah ya ɗoro maka kuma ya ganta wannan abin da manzo ya faɗa wani bai sai hana kawunsa, domin wahayi ne to abin da ke cewa da 'yan uwa abubuwan da suke faruwa ga mu ko ga wasu mu a wata ƙasa na an rasa wani daga cikin al'ummar musulmi suna ce ta ubangiji addinin ina ci gaba ne da haka maka ka ayyin min nabiyin qutil a wata ruwana annabi da yawa an kashe to wanda aka kashe yanzu ya kai annabi saboda haka Allah ina ciyar da addininsa gaba ina ɗaukaka kashi da karɓar rayukan waɗanda suke cikinsa a kansa an yakin uhud an kashe barka an yakin kaza an kashe barka cikin al'ummar musulmi saboda haka to shi musulmi abin da ake so da shi idan irin wannan ta fuskanto ka shi wanda ka rasa yi fatan abin da yi wa Allah na alkhairi ana sa ya karɓa yi fatan ana sa ya je wa ubangiji ina yardacce abin yarda sannan sai kuma ka dawo ka kai kanka sai ka haƙurtar da kanka cewa wannan jarrabar an mana wata ta fita ubangiji Allah ya saka mana ladan jarrabar da imana isa ta zama kankara kurakurai sannan bayan kayi wannan sai kuma ka tsaya ka dubi to waye mana wannan abu in ka san shi shi ne kake damar in ma wata kara za ka ko wani mataki ka iya ɗauka ba ka san shi ba da wa za ka shari'a ko da wa za ka ɗau mataki an fahimta ko za ka ɗau mataki abinda ba ka san wanda ya ba bai yiwuwa in eh, kuma ka san shi ka tantance shi ma gashin ko ya zo ce shi ne kuma ya fi karfin ka ta bai fi karfin Allah ba to wannan ya kamata Marka tana da? amma sai ka zo dai kira ka azara to yanzu haka za a zauna to wani shirin kai faɗa mun irin kai shirin da kai kai da kace haka za a zauna ai maganin zaman shi ne in yadda zan ba Allah sau da kafa in tsara dokokinsa ka yadda za ka ba Allah ko da kafa ka tsara dokokinsa mu ga me zai faru ai shi ma manzon da haka ya kafa daula da haka ya fi karfin arnanci da arna to kamar kana so ka rinja a kansu ko ka yarda za ka bi Allah a iyalinka a ƴaƴanka a iyayenka a makotanka a abokanka a kaza a kaza ne ma in yarda da haka sannan sai mu samar da shugabanci nagartacce kuma kaga Allah zai taimake ku zai ba ko zai ban ma ku da ka fatan mu abinda aka waye gari da shi daga malam wato anan muhammadu al'awun al'ambad da matarsa mai ɗakinsa da ɗansa fatan mu allah ya karɓe su karɓar da za su ce gara da allah ya musu wanda yi wannan abu allah ya fi mu sanin ya fi mu abin da ya cancanta ya masa ya masa abin da ya kamace mu da muke raye ka ji wani wani wai saboda wannan wani ce wai ba zai zo sallah asuba ba ai kaza kaza kaza ka za ka yi ka fito sallar ka wanda yake kai sallah ya san da kai ya kuma tsara ma tunda zai karɓi ka ba za ka wuce ba kuma ba za a rage Allah ya sa mu da